rikici ya kaure tsakanin boko haram da iswap na tsawon awanni sha hudu yayin da dama daga cikinsu suka sheƙa barzahu mai kallo da sauraronmu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoto da za mu kawo maka za ka ji cewa rikici ya kaure tsakanin ƙungiyoyin ta'addancin nan guda biyu iswap da boko haram sannan kuma ya ƙara ƙazanta yayin da kwamandojin boko haram suka kai hari sansanin iswap sannan kuma za ku ji mu da cewa rahotanni ya nuna cewa abu umaima ko bakura dora ne suka jagoranci mayakan kai hari sansanin iswab a tumbun allura sannan kuma mujiyoyin sirri sun rahoto cewa an rika jin karar harbin manyan bindigu tun daga yammacin ranar juma'a har asubahin ranar asabar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 a wani abu mai kama da taɓarɓarewar yaƙin ƙin juna an yi musayar wuta tsakanin mayakan boko haram da iswap na kusan awanni sha hudu na ranar juma'a majiyoyi masu masaniya kan lamarin sun sanar da cewa mayakan boko haram masu yawa ƙarƙashin jagorancin abu umaima ko bakora doro da wasu kwamandoji hudu sun kutsa sansanin iswap da ke tumbin allura a ƙaramar hukumar kangar da ke arewa maso gabashin abadam na jihar Borno. Majiyoyi na tattara bayanan sirri sun faɗa wa Zagazola ƙwararre a ɓangaren nazarin yaƙi da ta'addanci a tafkin Chadi cewa faɗan da aka fara tun misalin ƙarfe hudu na yammacin Juma'a har zuwa ƙarfe biyar na asubahin Asubar wato na asubahin ranar Asabar ya yi sanadiyar mutuwar mayaƙa da dama a ɓangarorin guda biyu. Ɗaya daga cikin majiyoyin ta ce, muna jin karar harbin manyan bindigogi tun jiya daga yankin kangar akwai karar harbin manyan bindigu tun misalin karfe biyar na asubahi da ke ci gaba babu kakkautawa ya ce bayan nasarar cin galaba kan mayakan na iswap doro daga bisani ya janye dakarunsa ya nufi sansanin da ke lele karya kusa da iyakar Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. Sannan kuma za ku ji mu da cewa bidiyon aron gama tsakanin mayakan Boko Haram da kuma ISWAP a Borno. A baya-bayan nan rahoto ya fito da ke nuna cewa mayakan kungiyar ISWAP sun kashe mayakan Boko Haram takwas yayin wata aron gama da suka yi a Borno. Ƙarshen rahoton kenan, amma mai kallo da sauraro kai ma za ka iya baje kolin ra'ayinka a comment section tare da dangwala mana alamar ɗan yatsa domin haka ne zai ƙarfafa mana ƙwarin gwiwa wajen shiga lungu da saƙo